you Allah yau kuma za mu ji maganansi mun kuma gode ma Allah to ya ba mu anya ya ba mu zaman lashiya saboda mu ji maganansi in kana ji na muna kuma gode ma Allah saboda ya kuma ba ka kema da zaman lashiya ka ji maganansi to waɗansu ba su samu haka ba to in kai Allah ya baka anya Allah ya baka lahiya in ka zama da, da lafiya kana jin maganan Allah to kai Allah ya to ya ji maka to shai kenan to jima ni da ke kawo muku wazi daga lafiyar radio ministry sunana bashiru nassau to jima za mu yi addu'a sannan mu fara in kana ji na ana ma'anar roko ya cika maka adalcinsi na kuma ma'anar roko ya kara maka lafiya ya gyara maka bukata ya bari abin da yake yin duka ka zama da lafiya da si to shi allah ji muna toshai to shi allah ya fi muna zunubanmu duka shi kun allah ya bude muna zuciyarmu ya bude ba mu ilimi saboda mu ji maganansu Ko wani abun da za mu ji saboda wazin yawo mu yi amfani da shi alai ya mu alai cire mu da jahannama alai kuma ya cire mu da wahala shi Allah ya taimaka mu da abin da muka yin duka ya ba mu iko da ilimi da wayo mu zama da shi saboda mu yi da lafiya muna wannan addu'a <coughs> da sunan annabi isa amen hallelujah wato yau za mu yi maganan akan jahannama to menene jahannama jahannama allah ya jara wani wuri si wannan wuri ya kunna wuta sai sitani da waɗanda suke bi sitani duka wurin za a sa su jahannama ba namu ba na setani ne in ka shiga jahannama to ke kake so don jahannama ka yi ka shike wurin nan ba ka suka wurin nan inda ka yi imaninka to in ba ka yi imaninka in ka zama da zunubi in ka mutu da zunubi to ya zama dole ne a sa ka a jigin jahannama don muna da wurare biyu muna da aljanna da kuma jahannama zaka zuwa ko jahannama ko dai aljanna in ba ka zo aljanna ba to kai jahannama za ka shika allah ya kiyaye muna to sai wani ne ke shika aljanna to kuma wani ne ke shika jahannama to mun karanta revelation na talatin to ya ce muna kaman to a lokacin da Allah ya bude kofan nan si si Yahaya yana a cikin ruhu ya gin yanda Allah zai yi sariya da duniya to ya ga wani babban kujera fari da wanda ke zaune da shi yana sariya da duniya to sai ya ga waɗanda suka mutu a cikin wuta waɗanda suke mutu a cikin ruwa dukansu sun zo wurin Allah sun zo wurin annabi isa sai annabi ya yi musu zariya to dukansu sai aka an ka bure littashi da aka rubuce da waɗanda suke da cikin dan littafin nan da su za a tambayi ka da su za a yi sariya da kai in kana da wani abu mai kyau ne an rubuta a cikin littafi guda in to ka yi wani abu da bai da kyau kuma da shi wannan kuma an rubuta shi da bayan haka aka bure wani littafi kuma shi wannan littafin raye kenan to waɗanda da sunansu ba su da cikin littafin raye nan da su an sa su a cikin jahannama da wuta to Allah kiyaye maka to zan ke ba za ka shika wuta ba ke ba za ka shika jahannama ba amma in ka zama in ka manta da Allah in baka yi wani abu da rayuwanka in baka je wurin Allah ba in baka bi Allah to ran zai kai ka baka san baka san inda za ka yi ba to Allah in ranan da ya kai ka in baka bi annabi isa baka da bi Allah ko abinda da Allah ke ce maka ba ka bi shi to si ran nan za a sa maka a cikin jahannama kenan alaiciya maka to wani ne ke zuwa jahannama to jahannama masu mungu masu cin kudin maganin kudi masu lurai da makaryata da kuma waɗanda suke zuwa wurin turu da waɗanda suke kashe waɗanda suke gulma waɗanda suke abubuwan da Allah bai son duka to littafi ya ce dukan waɗannan mutane ba su shiga aljanna kamar yadda na ga ba ka shiga aljanna ba akwai wani wurin da za ka shiga shine jihanama kiyaye da jihanama to sai ka yi abin da za ka yin duka ka nemi annabi yawo sai a yafe maka zunubanka to sai ka ciyaye ta da jahannama ba haka ba ran da za ka mutu za ka shika jahannama da a sa maka jahannama to waɗanda suke zuwa jahannama suna da yawa in kai mai kariya ni in kai mai gulma ni in kana lura ni kana zina da matan mutane kana kashe ni E, da wurin turu kake yi da halilin da bai can duka ko kana da cikin wani hali yau to ka yi tuba da shi ka bayar da shi ka zo wurin allah ka yi ma allah roko sai allah ya fa maka to si allah sai a zana sunanka da littafin rayan nan domin an ce wanda ba a gan sunan shi a cikin littafin ba si wannan za a sa ka a cikin jahannama ne Allah ya kiyaye Allah ya bari mu samu wurin aljahan jahan aljanna Allah ya bure mun anyan aljanna Allah ya bari mu yafe mana zunuban da muke da shin duka saboda mu samu aljanna mu cika hallelujah kana ji na akwai wani abu guda kawai za ka samu aljanna ba ka yi wannan ba kowane abu kake yin duka to ran da za ka mutu za a sa ka cikin jahannama sai a zana sunanka a cikin littafin mai rayun nan to ya za a zana sunanka sai ka zo wurin annabi isa sai ka zo wurin dan allah ba ka so wurin shi ba ba ka samu wannan don shi ne almashihunmu shi ne an ba mu da shi shi an ka kawo shi kamar ma'aikatan Allah so aka kashe shi da jininsa za mu samu gafira in ba ka zo ka bi wannan ba to abinda kake yin duka tugudanciya ma Allah zai ce bai san ka ba so Allah ya kiyaye kana ji na abinda za ka yi daini ka zo wurin annabi isa ya bude kofan shi ya ba kowa ko da rana kai da rana ne da safi ne Wani lokacin da ka zo wurin shi duka to za ka samu anya ka shiga wurin shi to ya kuma ce ba mu zuwa wurin allah sai ya bi ta wurina ba ka ka zo wurin allah ba ka ka shiga aljannan ba ka bi annabi isa ba to kamar yanda kai ne kake ji na to ka yi imaninka da annabi isa ka yi imaninka ka bi shi ka yi imaninka ka zo wurinsi, in kana kusa da wani caci ka shika cikin ka zo ka zama da su ka zo kuma kai kama ka zama don Allah ka bi annabi isa ta wannan za ka samu gafira hallelujah in kana ji nan ba ka tashi yau ba gobe ba ka yi ka haka kuma da ran da za ka mutu to ya wuce ka kenan baka yake yi wannan addu'a kuma in kana ji na abinda zaka yi dai ne za yi wani addu'a ne to da ka samu gafura da jahannama ka samu gafura da zunubanka duka da bayan haka Allah zai yafa maka zunubi saboda ka mutu za ka shiga aljanna haleluya in kana ji na mun yi addu'an guntu mun yi ka tare da ni saboda kai ma ka samu gafara annabi da sai ya kafanka yana saba mu yana buka in ka bure muka kofan nan kofan sini zuciyanka ka bure ma zuciya zai shika ya zama da kai da Allah bure ma zuciya ka yi addu'an nan tare da ni to ni dan wani na ji maganan ka yau ni dan adam ne ina da zunubi ina na bure maka zuciya na yau zo ka shika ka zama tare da ni ka yafe min ka yafe min zunuba na duka to sai ka bani an yaran da zan mutu shika aljanna ina maka godiya da ka yafe min zunuba na duka da sunan yesu amen hallelujah to ka yi wannan aduwa da zuciya guda za a yafa maka zunubanka duka yau za ka zama dan sabu ne yau za ka zama dan allah ne to ka zana namba saboda mu yi fira 0249 25 to jama'a assalamu alaikum China so good. Alayada maineke so good. Ina so good. So good. Ina so good. So good. Ina so good. binadamu ini